قل إن الأولين والآخرين يا kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan masu musun tashi bayan mutuwa ka ce da su tabbas mutanen farko da mutanen ƙarshe